يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما لمي يوم وعد لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبويا بأن من جرما لتوقفها لأننا منا ومن دري من ثلاثة عشرين لسايا دا وسم محرم هجرة كل دا تريهدو دا أربعين دا تقص wanda kuma ya daidai da shida ga watan yuli miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nato a unguwar gwiwa a da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin jami'ar tirmidhi wanda aka fi sani da sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitabu sau babu buka ne da ke bayani a kan sha'anin azumi za mu tashi babu na talatin da biyar ba siyamun mutatsawwi da rage biye azumin wanda zai yi azumin nafila ba tare da ya kwana da niyyar azumi ba sai da yawa yi gari tukune ga cewa na da niyyar azumi yakan iya yi haka nan ko ko bai da damar ɗaukar azumi haka nan an mu na talatin da bakwai yawa da da talatin da bakwai za mu gabatar a cikin wannan darin da iko allah imam turmidi ya ce haddasa na hannar شيء يفيد السري ابن مصعب أبو مصعب ثقة لي أو رمى لما حديثني قال حدثنا وكيع شيل ابن الجراح أبو آه، مليح ابن الجراح ابن مليح أبو سفيان الرؤاسي فيما ثقة لي فقيه أن أضحك بن يحيى طلق صدوق يخبر عن أمه عائشة بنت طلحة نساء عائشة ثقة شيء ولا لما حديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لنا عائشة ألا يتدع إذا تاتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما منذ الله صلى الله عليه وسلم ياكل أكاكينا وترانا فقال سيئة البيع يتي هل عندكم شيء kuna da wani abinci ko abin sha a nan ɗakin ga fa'adar sai ta ce kuntu na ce la ba da komai da ce to in ne sa'imu to na ɗauki azumi da yin yini da yawan banza to ƙara na ɗauki azumi in san cewa ibada ce na yi saboda ka yi gari ba da azumi ba bai karya kuma ba yanzu ya tambaya kuma a ce babu abinci ya ce to bari ya wuce da azumi ko bari ya ɗauki azumi sai ya ɗauki azumi ya wuce a nan malamai abin da suke cewa ne daga lokacin da ya ɗauki azumin nan za a ba shi ladar ko ko a'a tun farkon yinin gaba ɗaya za a ba shi wasu su ce daga inda ya ɗauka tun ne ya fara ibada wasu ce a'a ai ba a azumin rabin yini sai dai kammala da yi saboda haka sai gaba ɗaya za a san malamai yinin baki ɗaya tun da shari'a ce ta bashi dama ya ɗau azumi wannan lokaci to tun da ta bashi wannan dama kuma ba a rabin azumi ba a rabin yini azumi rabin yini to za a san malamai ladan yinin baki ɗaya wallahu a'lam حدثنا محمد بن غيلان محمود من غيلان صدوق لي ما لما حديث آه، صدوق له اوهام قال حدثنا بشر ابن السري بشر ثقة لي من التشين عن سفيان آه، سفيان آه، شين ابن عيينة الهلالي ثقة لي فقيه عن طلاق بن يحيى عن قومة da sinadi na في طلحة بن يحيى سنة سفيان في طلحة ابن يحيى طلحة بن يحيى صدوق يخطئ عن عائشة بنت طلحة كما ممكن ثقة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت نعم عائشة تاتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني منذ أن لا يكفن شيء ينادو عولينا فيقول سيد بيني يتي عندكم gada'un kuna da kalaci gada abincin rana kenan iftar kuma abincin sahi sannan kada kumallo kenan sai a sha abincin dare kenan wato abin da kalaci gada koto kenan kada kumallo koto da kuma kalaci to gada hoto ke na wato abincin rana idan ya zo ya tambaya cewa har inda kun gada akwai abincin rana fa a ƙulun na ce bai la babu fa ya ƙulu sai ce to in ne sa'imu to na ɗau azumi in wuce da azumi tun da babu abinci قالت mana aisha ta ce fa a yau man sai ya zo min kuma wata rana fa qultu nace ma ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni qad lana an kawo mana wata kyauta ga sanan wato abinci Usman an kawo mana kyauta qala sai ta mahiya kyautar ne an kawo qalat nace kuntu hay wato gari ne batun gari na alkama aka kawo mana qala sai ce amma inni qad asbahtu sa'ima ne kan da na yi gari da azumi qalat sai ta ce sun ma'akala sa mai ce amma a zai kawo abinci aka kawo abinci ya ajiye azumin sai ci abinci waɗannan zaman baki guda biyu don mai azumi na fila an ba su ko dai ya ci gaba da azumi, ko kuma ya ajiye azumi ga wanda ya wayi gari da azumin baki ne ya wayi gari da azumi yana da damar ya ajiye azumi shi ya da azumi ne ba ba shi Allah ka ne in ya yi ya kammala in ya cancanta ba shi lada Allah ya amsa ya ba shi lada in kuma ya ajiye kuma daukar shi saboda haka wannan ya danganta gare sannan kuma ya waye gari ba da azumin ba sannan ya ga cewa bai da abinci da zai ci to a zai bai da ɗauki a ya wuce da azumi saboda haka sai wuce da azumi nan ba na da daman yin wannan inda muka karanto hadisin na na hafsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la siyama liman lam yajid liman lam yutbi siyama min al babu azumi ga wanda bai tsauniya azumi cikin dare ba azumin farilla ke. ramadana ranko ramadana azumin alwashi azumin kafara waɗannan su farillai saboda haka dole tun cikin dare za a ɗauki niyyar idan ba niyya tun cikin dare ba kwahiya ta waye to babu azumin wannan yini in na ramadan ne dole mutum ya kame baki kuma bai da azumin wannan bai da azumi wannan yini amma idan azumin na ce mutum bai da niyya azumin yawa yi gari ya ga cewa ma saboda mai ma da ba zan ɗauki azumi ba sai ya ɗauki azumi ko saboda bai da abinci saboda haka sai ɗauki azumi a sanadiyya. haka ko kuma ya waye gari da azumi ya ga cewa yana son zai ajiye azumin dai wannan kuma masa ce ya ajiye ne mun karanto inda annabi sallallahu alaihi wasallam ce as-sa'im al-mutasawwi'u aminu nafsihi ko amiru nafsihi mai azumin nafila shi abba sarakin kai ne ko kuma shi amintaccen kai ne game da wannan abu in ya ga dama ya wuce in sha a samu wa in sha a haɗa in ya ga dama ya ajiye azumin ya ga dama ya ci gaba da azumi mazhabar mu da muka tashi a ciki kuma muke hukunci a lokacin da mas'ala ta kasance ta istihadi malikiya ba su ba da damar sabuwaye gani da azumi ka ajiye sai dai ya kasance wata da nuna ce da ba za ka yi gaba da azumi ba saboda ni don kawaye gani ibada ta ɗauki ibada ta gaba ta kalala lalata. mun ce Allah ya ce wala ta tubdilu a'malakum kada ku lalata ayyukan ku na ibada wannan daidai ne kuma hujja ce amma idan ya kasance ga nafsun fi mahallin niza to duk wani wata hujja ga magari ajiye ta aka yi su ngana cikin jahayya wani kawo dalili ga magari wani kawo dalili akan abin da ake magana a kai to mai dalili akan abin da ake magana akai shi aka azzar dalilin shi sannan wane ne aka saukar maula tuddilu a balakum shi ne mazo muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma yi waye gari da azumi amma kuma ya ajiye ko ko kuma yi waye gari ba da azumi ba amma kuma ya ɗauki azumi kuma saboda haka sai nuna mana cewa wannan hujjar ba za a kawo ta nan ba ba mahallin ta bace na'am babu ma ji a fi ijabar ƙaba'i a laifi da ke magana cewa kan wajabcin azumi ga wanda ya waye gari da azumin nafila kuma sai ajiye azumin da gangan babu gaira babu saba cewa zai ranka wannan azumi حدثنا أحمد بن مني إمام الترمذي أحمد بن مني يكرر سنة شوان حديثي كما ثقة لي قال حدثنا كثير بن هشام كما ثقة لي قال حدثنا جعفر بن برقان جعفر بن برقان صدوق يهم عن الزهري محمد بن مسلم عن قروة إيه ابن الزبير كما ثقة من أدب فقهاء المدينة السبعة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عن نعم عائشة كنت أنا وحفصة صائمتين ni da nana hafsa mun kasance muna azumi fa ore da da an sai aka samu da abinci ita hu. sai muka yi marmarin abinci fa kan na min sai muka ajiye azumi muka ci abinci fa ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fa bada rasmi ilayhi hafsa sai na hafsa ta rige ni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat ابنة أبيها وتساسة تلك قوة تحقية باكل بشي إيه، وتقول يا <laughs> ابنة أبيها وتحقية قوة كتا تفقها لتجد يا رسول الله يا من صلى الله عليه وسلم إنا كنا صائمتين مو فمنكسر ما سأظل من دليل لنا عائشة فأولد لنا طعام الزاهر قامنا أبيشي استهيناه sai muka ga mun marmari ba a san na min sai muka ci abincin muka biya a qala sai annabi a ai wannan abu mai sauki ne ikidi ya yau yawman akhar makana kuranta yini daya madadin wannan yini da kuka ajiye azumi kuka sha kaji abin da malamai suka ce dangane da wannan hadisi قال أبو sun yi عيسى الترمذي يأتي wasu صالح ابن عبد الأخبر da salih ibn al akhdar wa muhammad ibn abi hafsa sun ruwaito hada hadisi wannan hadisi an zuhri daga imam zuhri kamar yadda jafar ibn barkan shi ma ya ruwaito da zuhri wannan muka ce saduqul yahim ko an urwa ga urwa ibn zubair al aisha isnadi daidai da daidai mithla hada daidai irin wannan hadisin su ma suka rawaito kawai amma wa rawahu malik ibn anas malik ibn anas da imam dar al-hijra wa ma'mar shine ibn rashid al-azdi wa ubaydullah ibn umar da kuma ubaydullah ibn umar ibn hafs ibn asim wa ziyad ibn sa'ad وغير واحد من الكفار a kuma malami ba ɗaya ba biyu ba daga cikin gaggan malamai waɗanda aka shirye su ga har da hadisi da kyawun har da sun ruwaito an zuhuri ga zuhuri kamar yadda wa'ancan malamai kuma suka ruwaito ga zuhuri an aisha amma kuma mursalin ba mutu gana sai hadisi ne mursalin wato an urwa عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتي لنا عائشة يا أنفوبا لما يدكم تصبت هكا آه، ولم يذكروا فيه الأروى عروة دبا إما بس عن دبا الظهري كينا دبا الظهري آه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح إمام الترمذي يقول وأن مرسل أصح سيئة إنجلتي bisa ga mausul wanda aka ruwaito an zuhuri an aisha ko yawa zuwa ga cewa tambaya suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam su wadanda suka ce an zuhuri an aisha su wadanda suka ce an zuhuri an urwa an aisha to al-mursal shine inda aka kwabe na zuhuri ko sai ya rawaito shi irsalan duk waɗanda suka rawaito mausulan to nan ta kaddama sirri to wacce riwaya ce ta fi inganci imam tirmidhi yace riwayar burkatin ta fi inganci لأنه روي عن ابن جريج جميع رويته عبد العزيز عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال يأتي سألت الزهري يأتي لا تنبي معلم الزهري فقلت قلت له سنتي من أحدثك عروة عن عائشة شيء عروة شين يكرر في وانا حديثي شيء وياجد دكنا عائشة قال إن لم أسمع من عروة هذا شيئا نتعني كم بلدي وانا حديثي قوة حديثي da ke أكثر a kan wannan تنيب ba to kenan an samu tabbatin cewa ne mursal din nan shi ne fi inganci tun daga shi an tambaye shi kai hakan wannan hadisi daga urwa zuwa ga nana aisha ya ce a'a hadisin da ke magana kan cewa duk wanda yake ke azumin ta ɗauwa'i ya ranka to ni kan bai wannan daga nana eh, urwa ga nana aisha to su yaya an kai suka sako urwa cikin riwayar a hadisi ya zama mutum kenan nan ya nuna kenan sun kuskure ya faru gare su a daidai wannan wurin sannan kuma da an ana ne kuma tsakanin korwa inda na na aisha ba haddasa ne ko sami'tu ba inda haka ne to da su za a bi kama wuya kuma babu cewa kawai da zuhurin cewa ni kan bajiya da gare eh, bajiya da gare ne وسكان الزهر بحروة معنى با سمعت كوها تسلم با طيب. ولكني سمعت في خلافه آه، سمعت في خلافه كو سليمان بن عبد الملك آه، من ناس عن بعض ما سأل عائشة عن هذا الحديث لكن ولكن الذي سمعت في خلافه في خلافة سليمان عفوا سمعت في خلافة سليمان ابن عبد الملك يتي ناجي علوك سند سليمان ابن عبد الملك يتي بنا خليفة كيف يكون آه، بنو أمية سليمان ابن عبد الملك يزيد ابن عبد الملك هشام ابن عبد الملك فلن سيكون شيل وليدي آه، وليد ابن عبد الملك سو هؤلاء الذين سكوا يعني آه، عبد الملك لوك تيبولا يتي نادي ألوك تي خلافة آه، سليمان ابن عبد الملك من ناس اللي جوتوا مكاني عن بعض من سأل عائشة cewa daga wasu waɗanda suka tambayi Aisha na na Aisha ana hadar hadis game da wannan hadis amma kan ni ban ji ga ƙwarwa cewa ya ce ya tambayi na na Aisha to saboda haka malamai suka na wannan hadis cewa wannan hadisin da ne sannan ga ingantaccen hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye azumi ya waye gari da azumi ya ajiye azumi amma kuma bai raka ko to saboda haka wannan din kuma ya ƙara tabbata mana cewa matanin wannan hadisin munkarin ne hmm. ya ce haddasa da zalika ali bin isa in ji zuhuri ya ce ali bin isa shine ya karantar da mu wannan hadisin Al-Baghdadi, البغدادي قال حدثنا رافع بن عباده عن ابن جريج عن عبد الملك بن Ibn العزيز ابن جريج كده فذكر الحديث sai ya ambaci wannan hadisin ya ambaci wannan hadisin sai zo da shi mai mursalin ba tare da cewa masu ba wa qad haɓa qaumun min ahli al amma wasu malamai daga cikin ma'abuta ilimi sun tahi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim da wasu su ila hadal hadith zuwa ga aiki da abinda wannan hadisin ke karantarwa na cewa mai azumin nafila idan ya ajiye azumin nan da gangan to zai ranka far'au alayyar kaza'a su a ra'ayinsu suna ganin cewa wajibi ne ya ranka idan afsar idan ya ajiye ya sha azumi da gangan wa huwa qawlu malik ibn anas mazhabar malik ibn anas imam da azumi gaba idan ya kasance bisa kuskure ne to wannan ya kurkure baki ya ci gaba amma inda gangan ne to azumin ya lalace sannan guda tak zai biya tun da ba magana da ne ko saboda haka babu kafara mazhabar abin da maliki amma wannan mazhabar an jayi da hujja wanda ta inganta daga manzo sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai babu na 37 ما جاء في وسالة شعبان لرمضان قد سلت كيما قال أساس حقي أفضل من شعبان لرمضان إمام السلم الذي حدثنا محمد بن بشار شيني بندا ثقة من علماء المهدي في صف قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي فيما ثقة من فقيه عن سفيان شيني ابن سعيد ابن مسروق الثوري فيما ابن أمير المؤمنين مثل الحديث المنصور حين ابن المعتمر فيما ثقة منه عن سالم بن عبد الجعد فيما ثقة منه عن أبي سلمة أبو سلمة لا أيد بسن فقهاء المدينة السبعة ولا أكي ساقاني أكثر إن قيل من في ابن آه، سبعة أبخر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم آه، سبعة هم قربة قاسم أبو بكر سليمان خارجة دا قربة بن زبير سليمان بن يسار سعيد بن المسيب قاسم بن محمد سعيد بن المسيب خارجة بن زيد توشد هنا ولبقوا أبو بكر بن الحارث بن هشام ko dai shi ko kuma abu salama ko kuma salim ibn abdullahi da umar la yasni na shida na bakwai da shi ibn qayyim ya dauki abubakar hmm. to abu salama shi ma sifatun ne faqihun an ummi salama to ya fito ga ummu salama eh, radiyallahu anha qalat تشي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين بل تقص من الله صلى الله عليه وسلم يا أزم في وتا بيو جيرد جنابا إلا شعبان ورمضان فاتي شعبان دا رمضان وفي الباب عن عائشة أولا بعد أقول حديث عن عائشة إذا ما تعلمت أمام وجه من وقت شعبان الشهر والكفر na suka ajiye azumi suka wasu sharuwa to nan ya fi yawan azumi na sha'abatin eh, fiye da kowane wata amma duk da sha'abatin fi azumcewa kasa mu ji abin da malamai za su قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي حديث أم na حديث حسن سوى حديث حسن ko malamai sun inganta hadisin ya wuce hasan wa qad ruwiya hadha har wata wani hadisi har aidan kuma an ummi salama an aisha annaha qalat cewa nan aisha ta ce ma ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi shahrin akthar siyaman ho fi sha'ban ban taɓa zama zo Sallar da Sallar ya yawaita azumi azumi cikin wani wata ba fiye da watan sha'ban wannan sai ta ce kuma وما رأيته إذ مدى الشهر صيام الشهر الفصل غير رمضان بل تبقى يا أظن شو أنا وتابعكم مشككتي كم ملل في وتر رمضان بس وتر رمضان بل ده وتر جيبية وتابعكم منكم في وتر شعبان كينا قول أم سلمة da ce sai manzo ban taba ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya azumci azumin wata biyu jere da juna ba fa sai ki a da ramadan ba tana nufi ya kammala azumin ramadan ban ba dan fahimta ko tana nufi ya azumi wannan watan eh, sha'aban sannan kuma ya azumci ramadan cikakke da yawa larabawa ta ambaci abu ba tare da eh, sashi sai a yi amfani da cewa duka kamar yadda bayanin abdullahi ibn mubarak zai zo na gaba insha Allah to eh, sannan bayanin da na Aisha na nuni a haka nan cewa babu wani watan da ya taba azumta mafi yawa face sha'ban wa kana yasumuhu illa qalila ya kasance ka abinci watan ba face ɗan kwanuka kaɗan yake tsallakewa kana ya tsumuhu kullahu ko yace kai wani zuma duk gaba gaba ɗaya ka abinci watan gaba ɗaya da <laughs> to mu sai zuwa ga bayanin malamai za mu ji yadda suka yi tauhidin wannan hadisi imam muslim da yake haddathana hannas shine ibn sari haddathana abada shine ibn sulaiman an eh, waɗanda guda biyu kowanne su suka sunni an muhammad ibn amr shine al-shaydani شيخ صدوق آه، قال حدثنا أبو سلمة آه، ابن عبد الرحمن إليهما ثقة فقيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذا ما تهوت ولا حديث في لسان آه، ترمذية وفي الباب عن عائشة فوق في إسناد حديث عن عائشة تنجي وروي عن ابن المبارك ترمذية عام سامو بيان لدى عبد الله ابن المبارك أنه قال ياتي في هذا الحديث لما يولي حديث لا أم سلمة تكمل عن عائشة قالت هو جائز في كلام العرب حلت ميزة تكمل البلد العرباوة إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله إذا يا أظلم في ونقم قلنا وتا أشياء أظلم في وتا ya ce wannan halatta ne ga maganganun larabawa an yi sirrin haka ne wani ƙalu kama fulanun lailahu ajma a ce wani ya tsayu cikin dare da duka wani allahu ta ashida kina yi wa dai sai da ya kalaci na ko lokacin ce abincin ma cikin sallah cikin ba cikin sallah ciki wasu ta kada da ba da amurhi kuma da <clears throat> sai da ya mai da hankali ya yi wasu abubuwa tukuna kamin ya je ya fara sannan a ce ba duk dare ke nan ya sallata sannan ina lokacin magariba ina lokacin isha'i duk gaba da cikin na kuna shi a kenan a sai wani sashi ne na dare ya sallata amma sai aka ce duk ya sallaci daren gaba daya ta nan nan gaba ese ce da imamu tirmidhi ka ce ce shi bin mubarak qadara a kenan hadisi muttafiqaini yana ganin cewa ai hadisan guda biyu babu turka da warwa da cewa ya azumci watan tisa da kuma cewa a'a wani sashi ne ya azumta kamar da na aisha ta ce illa qalilan ko yana ganin babu turka da warwara يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر شهر abin da kolin abin da hadisin ke karantarwa ke nan yakan azumci mafi yawan wannan wata ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake dangane da kisa na da Nuhu alaihi salam wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim asabi' sai su sanya mai a sabi ya tsun su ya zanihin cikin kunnuwan ya tsun duka ke shigewa cikin kunnuwan la an al'almula kan farce suke sawa ɗaya su zuwa da kunnuwan amma sai allah ya ce mai ja'alu a sabi ahu sai su sanya duk abin da farcensu nan malaman balaga sai su abdara da kudu wa arada al-jins ya ce ya ambaci farce duka amma yana nufin wani ɗan sashe na farce alaƙa da ke tsakanin su alaƙa tsakanin alkul da shi shine ma aljuz'iyya wannan juz'in wani juz'i ne na farcen da suka sanya saboda haka idan mutum ya ce na karanta alkur'ani yana wata kila wani sashi mafi yawa ƙur'ani ya karanta ba duk gaba ɗaya ya sauke ƙur'ani ba to saboda haka dangane da eh, wannan watan kenan na sha'aban cewa yana yawan sayan azumi cikin watan sha'aban fiye da kowane wata amma kuma bai taɓa kammala kuma wannan wata na sha'aban gaba ɗaya ba قال أبو عيسى وقد روى سالم أبو النضر وغير واحد sabin abu lafiya da kuma wasu malamai ba sai ba shi ba to wata wannan hadisi ana bi salamata an aisha radiyallahu anha hawa riwayat muhammad ibn amr sai dai yanda muhammad ibn amr ya rawaito da abu salama da aisha sai ma ga fi karahiyatu sauri babu na 38 kenan cewa makaruhi ne yin azumi fil nisfi thani min sha'ban wato rabin eh, watan sha'aban rabi na biyu kashi na biyu daga sha shida zuwa ƙarshen wata cewa makaruhi ne yin azumi cikin wannan lokaci a watan sha'aban kenan lihada ramadan saboda tun karo wanda ramadan ke yi imam al-tirmidhi yace hadathna qutayba bin shine ibn sa'id ثقة لثقة قال حدثنا da العزيز da Muhammad. shi ne addarawar ki kenan to shi ma sadukun ne eh, an al'ala ibn abdurrahman shi ma sadukun ne an abihi shi ma haka na abubu sadukun ne an abi hurairata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا بقي نصف من شعبان ثلاث سنين idan sha'abana ya ya saura mata to kar rabi ya tuɗe an kwashi kwana goma sha biyar to sauran kwana goma sha biyar da suka yi saura kada ku yi azumi a ciki قال أبو عيسى ترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح إن جددت حديث لا نعرفه أمام مصور لها حديث بعد إلا من هذا الوجه فاتت سيد ولا إسناده ala hada lafi ko bisa ga wannan lafazin cewa idan ba ka yadda ku da a bani salata ku ne wa ma'ana hada hadisi inda ba ta hada ilmi ma'ana wannan hadisi a wurin wasu malamai an ya kula rajulun mukira ya kasance mutum ba azumi ya yi ba tun farkon shi a da bai azumi ba sai da kai sha shi daga wata sannan ne ce zai azumi to na hana shi faida ba sai mai ta abana shay'un idan ya ga wannan sauran abu ne kaɗan ya rage ga watan sha'abana aka ga su saudi sai zai fada cikin azumi lihada shahar ramadan saboda ne tun karo wa wata ramadan wato a tarbi wata ramadan da wasu abun makafin ramadan din ya shigo imamu Musulmi ne ce wasu malamai dalilin da suka hanga kenan cikin hannun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi amma in ya kasance tun kafin nisfi sha'ban mutum ya faro azumi ko har aka kawo nisfi din kuma ya wuce to shi ba hana shi amma in ba azumi mutum ya ce ba sai da ta nisfi sha'ban tukunna ke sannan zai fara to shi ya hana shi kamar tahiyatul masjid ne wanda ke zaune cikin masallaci a lokutan da aka hada sallar nafila to ba zai miƙe shi zai sallar nafila wannan lokacin ba amma wanda shi shigowar shi ke nan farkon shigowa to shi ko da lokacin da aka hada nafila ne shi ya umarce shi da shi nafila sannan shi zaune don shi gai da masallacin ne zai yi sahin da zaune aiko da ke ciki wannan hukuncin bai hauka na gai da masallaci ba sai shine tirmidhi yake wa qad ruwiya an abi hurairah an ruwaito daga abi hurayra an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam ma yusbihu hadithin da ya kama da shi shine qawluhum cewar da suka yi حيث قال صلى الله عليه وسلم إلا ما صلى الله عليه وسلم يقول لا kada ku gabaci azumin ramadana bisiyamin da wasu azumma illa an yi wasu zalika sauman kana ya so mu a sai ku ya dace da wani azumi ne da ya saba to shi ba a hana shi ba wanda ya saba azumin asalin alhamdulillah to shi ko da an kai rabin shi a ban shi ba a hana shi yin dama shi ya saba wannan azumi wanda ya saba yin azumin ayyamin biyu sai da aka kawo tsakiyar shi a ban tukunai ke yi ayyamin biyu sha uku sha uku sha biyar to shi ba hana shi abin da imamu sirri ya ce nan hadisin da ya yi ko ya yi kama da wannan hadisin da muke to wa qad dalla fi hadar hadisi. ya yi nuni cikin wannan hadisi annal karahiyata cewa karhancin da ke cikin yin azumin nisfu sha'ban alaban ya ta'ammadu siyama da wanda ke ganganta yin azumi ya azumi da dandan lihada ramadan don ɗai karɓo ramadan ba wai dama wasu kwanuka ne ka ba azumin su ba kuma ba ya faro azumin ne tun kafin sha'ban ya raba ba sai da sha'aban ya raba kasa tukunne ce to yanzu ka bara ɗauki azumi don a karɓi ramadana to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karhanta ya saka nan akwai wannan azumin hadisin da muka karanto la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin wa la yawmayn a dalilin wannan azumi wannan hadisin malamai suka za'afa wannan hadisin cewa kar ku gabatar ramadana bi somi yau da yi ne ɗaya wala yau mai da ko ne saura ne ɗaya a fara ramadana sai kai azumi ko saura ne biyu sai ka ce to bari ɗauki azumi to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce kan wanda haka illa rajulun kana su musamman fa sun sai wanda ya kasance a wani azumi da ya al'adanci yana yi ne yadda hake da wannan din ana sa ran gobe a ɗauki wata ramadan to yau a tanin kai ko ka saba azumi a tanin to kai ba hana ka ya azumin ko kuma alhamis to ba hana ka ba ya azumin ka an fahimta ko amma wanda ke bai da wannan zai yi azumin ne don tarbo ramadan sai annabi ya hana shi to ga wanda da yake cewa idan tafafa sha'ban idan sha'aban ya raba saka to kar wanda ya azumi ashe kenan cewa idan ta tafa sha'aban idan ya ce annabi ya hana tun nisfi sha'aban cewa kada wanda ya azumi na har ya tafi na har ina har yau mai da yau wala yau mai da ku sai wasu ka ce kuma a'a ai wancan hadisin shi za a yi amfani da shi a ba a kowanne hadisin na idan ta safa shabana fala ta sunu wanda ya fi inganta shi ne uh, za su kaddi mura mazani da so bi yaumin wala yau yaumin wala yaumaini saboda haka ashe in an wuce kwana ɗaya ko biyu kenan wa shigowa ramadana idan akwai damar yin azumi ke ko kuwa don an hada da yini ɗaya ko yini biyu a doke ramadana kan wanda ya azumi don sauran yini uku ko kudu ko biyar ko da ko bakwai ne ba ana da daman yi gina sosai wani ya ce idan ka saka sha'aban da zaran sha'aban ya raba kasa kada wanda ya yi. to wanne ne ciki in an ce wancan ne yawmin awa yawmaini to dole a zo a ko wannan in kuma an ce idan ta saka sha'aban ne to za a zo a ko wancan ne eh sai shiga cikin goma to saboda haka wasu malamai sun ce akan cewa idan ka sufa ta bani fala ta wannan hadisin bai inganta ba cikin sabani da malamai suka yi an yi ta takharijin hadisin takhariji mai yawa sannan maganganu daban-daban na malamai akan idan ka sufa ta bani fala ta kunu? wasu in za'afa wasu hasana wasu in daka amma so <laughs> a takaice dai akwai takaddama malamai akan wannan eh, hadisi to sai hadisi mu na 39 ma ja'a fi lailatul nisfi min sha'ban ko hadisin da ya magana akan daren eh, nisfi sha'ban nisfi sha'ban wasu suna ganin ranar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yin iraki ke ne isra'i da iraki ma ke suna ba shi wata daraja da ke da girma kwarai da gaske آه، إمام الترمذي يقول حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة قال حدثنا يزيد بن هارون فيما كان ثقة قال أخبرنا الحجاج بن أرطاء حجاج بن أرطاء صدوق يرسل كثيرا عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير ثقة عن عروة ابن الزبير ثقة منه فقيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت آه، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من أتكلم الأكيد لما رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لبقوا إلى بجيش لا كنا نقول كما لو كتب بها سلاء أقولها فلي أهل يجي تومن وتقوانا فخرجت سجي سيلا هتو Kawai za huwa fil baqi sai na gane ga su makabartan baqi kuma nan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam na gida ne saboda haka su ga makabartan baqi sannan gidaje ne tsakanin masallacin da abin da makabartan to sai aka yi ana ta rushe gidajen ana ƙara masallacin har dai gaba ɗaya aka zo aka rushe duk gidajen gaba ɗaya to lokacin makarantar makarantar da ta yawa haka nan sai ce sai na isko shi ba kai faƙala sai annabi ya ce a kunti ta fafi na ke tsoron kike an ya haifa Allah alaihi wa rasuluhu Allah da manzo ne ya zalunce ya sa da gani ba ɗaya ka hibi kika bi A alhai shi ne zalunci قلت hmm. فين السبع يا رسول الله يا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك إذا كنت لنا يهزن لكيولنا لكن وتم تسمع تلك الصفحة ku gaba ku ci ci ba do ko don manzo sallallahu alaihi wasallam yana da damar shiga duk inda ya ga dama Allah bai sa mai sarki ba ko ba cewa ya tsaka wacce kuke aka da damar kwana inda wacce a ko ina ya ga dama yana iya kwana to <laughs> jittace dai zaton da nake nan shi ma eh, abin nan eh, zaton hasashen da annabi yayi kenan shi ma dan daidai ko eh <laughs> to fa kana eh, sai ce inna Allah azza wa jalla lalle ne Allah mai girma da ɗaukaka yanzilu lailatan nisfi min sha'ban ila sama'i dunya cewa Allah na jidowa lailatan nisfi min sha'ban daren abin na rabin sha'ban wato daren goma sha biyar kenan ko in an ce yau ana sha hudu ga wata to da daren yau din ga daren sha biyar ne ko ya ce to allah na jidowa daga sama zuwa sama duniya wata sama da muke hange fa ya fito da aksara min adadin sha'ari ganin kan. fa ya fito sai ke ta ma mutane li aksara ko ga mutane fiye da adadin sha'ari ganin kan, fiye da adadin gashin tumakin banu kan banu kan adadin tumakin su gashi ƙwara ɗaya ɗaya ɗaya na gashin tumakin banu kan ta ce allah zai kafarta mutanen da suka fi yawan wannan gashin suke wannan daren nufin mishi abar na farko wannan hadisin ya fi karo da ce hadisi da bukhari da muslim da tsohon yanzu da rabbuna subhanahu wa ta'ala sai kulle lailatin ko ila sama'i dunya idza baqiya kullu layl akhir kullum ubangiji na jidowa sama ga duniya kowane dare kullum ne idan sulusun dare na ƙarshe ya rage abinda hadisin da ya wannan inganci ya faɗi ke amma ba dare nufin mita a bana ko sau sannan eh, a ƙa'idar malaman hadisi duk hadisin da ke magana a kan yaba wata ƙabila to alama ce ta raunin da hadisi gana mu bane kan kenan tumakin bane kan ko ka banu kan bane sun samu wata daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ke annabi ya kwatanta waɗanda ake zafar kama da adadin gashin tumakin su ya fahimci ko ta da ta haka sannan ga hajjaj ibn abbas malamai sun ga afashi kamar yadda saboda haka hadisin da aikin ne la yantaje bihi musamman game da abin da ya shafi akida wannan abin ya shafi akida saboda haka ba a kafa hujja da shi a wurin hadisi mai rauni wakil ba an abubakar siddiq akwai hadisi abubakar siddiq a wannan babu قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه الترمذي إيه، يتيب بمسوّن حديث الله إلا من هذا الوجه فكيفت دولنا إسناده من حديث الحجاج حديث الحجاج بن عطاء وسمعت محمدا يتي محمد بن إسماعيل في البخاري يضعف هذا الحديث ينا ضعف ولنا حديث سبو خالد الحجاج بن عطاء ذا إسنادي كذا sannan matanin kuma ya saba da ingantaccen hadisi wanda ke kun dare Allah na saukuwa zuwa ga sama ta duniya ko sai zai ce su mai shi azan wa qala yahya ibn abi kathir kai yahya ibn abi kathir in ji imamu bukhari cikin illolin hadisin da yake ambata bankin dai hajjaj a asad da ikon wa qala في هاي محمد بن إسماعيل بن كمالتي يحيى بن أبي كثير لم يسمع من القروة في وطال بن يحيى بن طالب القروة شين يحيى بن أبي كثير بأن قوة حديث القوة بن زبير فمن ذا علامة كان هكذا أن أنا جئت كان في القروة والحجاج ابن عطاء لم يسمع من يهي يرجع ذي كريم سنة إلا تأثير شي هجاج من عفار بجن شي واقع شو ضعيف لي سنة هو شي بأنسو وانا حديث الزا ما لم يندي سي أنسو كريشنا شنة يهي يرجع ذي كريم سنة دا انقطاع وريبيوكين فكان هجاج من عفار دما من يندي يهي ابي كثير فكان يهي يرجع ابي كثير دعوة ابن الزبير Ko wani ɗaya ya yi sai zama illar da ke rabu na wannan hadisi sannan ga hajjaj ibn arba shi don kai shi da'ifun ne illoli guda uku kenan wace ta isa zama illar da za ta rabu na wannan hadisi ɗaya muna da lokaci hmm. minti to wannan za mu da saboda lokaci abin da muka daidai Allah ya ba mu gada da ke ciki kuskure kuma da ya faru a bayanin da nai Allah ya bari ya kuma ya yi cikin zukatan masu saurare wasu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk